ko da ta kama mutu sai muna mutu jarida, muna da kare ko da shi ake ba sai mutu yadda ya mutu yanzu ba daga ko da an yi rubutu da shi ba su ina yin maza a kasin kalfatin nan ba ba su ga wani rubutu da ya rafi ba sai da kitan hanyoyin da ke ta komawa ke ta komana wa kawai yake to wannan kaunuhu bi fasahatihi kharijan lil adati ko kasance ku da cikin fasaha sai ka saba wa ta al'ada ma'lumun daruran lil alamin da dukkan duniya bil fasahati wa wujud al baladati da fasaha da fuskocin balada ko kalilu man laysa bi ahliha ko kwankin wanda baya cikin ta in ka ilmu zalika da hadith al mumtirina in ana da tani da gajiyawa masu inkari ne ko hada da masu fasaha a mu'arazatihi daga fito na fito da Qur'ani wa tiratil mukarrina da kuma sakankan cewa ko yardan masu sakankan cewa da yin jihadi balagatihi wato gaskiyawa wato da kayatarwa balagatihi wa ta yi zata ambata Allah ta'ala wa lakum fil kitabi hayatun aka ce tun da ake faɗan magana kuma ka magana ce dan tantarwa kuma mai kayatarwa ba irin wannan ya su ba suna da wani karin magana da ke kama da shi suna cewa alkatul da abba da alkatul son kashe shi yake hana kai maka kashe haka ka'ida da take da qur'ani yake wa lakum fil qisas hayatun shi kana kisaki za ku rayu sai ba ki ba wani ya haura gida wanda ya kashe shi wanda ya buga wancan ya bata wancan ya kai ga wancan ya tashi bai tashi yi waye saboda ba ki tashi da wani gwamna zai taho da mota tun da don sarki ya fata talaka unguwarsu ka zo a kare kan gwamna ko kofar nasara yaya tun wani mai kuɗi ya makar sanda da shi ba a zo a sa gora a makin shi da makin za a dena za a dena Ba ya ce ba za ku rayu ba in ba ke sati yanzu da ba ke sati ga shi nan muna kallo shi da kake kowace ta saka mutane ko ba abin da za ba abin da ba da suke ta yi mutum ya haura gidan wani ya kashe shi a tura ma haya gidan sai ke zuba kuɗi suke so ba kawai an tsawon da ne ko ba a zan kafto mu a shi an yi cinikin ran ta gidan a wata wani ne da motoci a nan ba suka shiga gidan suka sa kafa ya suka kwankwa a shiga kuɗin mu saba komai ba suka je kafa kwan komai ran sa kawai mutum ba ba ya fito ka kasuwa gobe saboda ba ki sa sannan ji wa lakum tilkil ba ki hayatun na barke za ki barke hayatu ina yau mai zama wani kamar da koma gida ko da inda ba ta ke ban gida ba ta kai da wani ruwa ko mota ita ka ko ba abin da za kun ga magana ce ga ta yan gajeriya jumla kanan walakum fil qisasi hayatu ai walakum hayatun fil qisasi تقديم الخبر على المستقبل في التسليم معناه ما في وقتنا الضابط الثاني قوله شعر أن يكتا ويبترى إذ صدعوا إذا رأى جنس لوكة لك فرجتا لك رابنا لك قرأتا لك قولا أبو تشيريوا كافر جتا ما بابا تشيروا وأخذوا وأخذوا كيسوا في مكان كريم وأخذوا أبو لي ما في كتا فأنا لك أخذوا أبوها في كتا da an kirka ka daga saman kasa yadda za a yi da nisa da kasa ina ne cikin ta kasan da ke ka daga saman da an saka ka ya ta ce ofi zo min makanin kalibin an dake su daga guri mafi kusa zuwa ina cikin kasa yau da an gama ga abin da zai faru ba mutuwa ne yadda za a saka ka ko a cikin kalmomi kana Sai ya za ka jar su, ko su lokacin da suka rabu, to kuma kau, ba hanyar gudu. kafin cikin har mala'ikan mutuwa a babu ne ba uku zo min makashi kai da su daga guri ba mai kusa ba saka su a guri ba mai kusa da ba an kasa zuwa cikin ta ba ni ba haka da ana kuma sai ana da kuma da ha da kuma da وقوله ادفع بالتي هي احسن كتنقل الى ابن يفتح بعد ما يساوي يعطي سوء idan mutum ya mata shari kai mata alheri sai ka ga ka bada shi da zama sirkin ka ko mutum ya taɓa wata magana mara kashi sai ta kawo da ita da sauki duk wanda kuka ga mutum yana son kula da shi su ne su da magana na sai ta jin kunya wannan yake kalmomi masu daɗi alheri da daɗi duk wanda ya maka alheri kai masa da mafi alheri ne ya maka idan kuma wani ne ya maka mummuna to ba da kyau aka ce masa ba kai masa wani ya kyau masa da wannan shirka ya zama sirkinta mutum ya ma shirka ya zama sirkinta ya kuma a iya za ka kai ma duk ya karya shi ya zube ka ganka yanzu kuma ni ɗaya da girma ita jin wani mutum da yake da haƙƙi a cikin da ranka kudinsa a wanda zai muku shari'a ya maka haƙƙi kuma ka ya zama sirki sai zallabi bai da bai na ko a dawatu sai ga tsakanin wanda tsakanin da shi akwai gaba ta annahu wajen hane kuma kamar waliyin wato makusanci hamimin kuma wanda sau da ya fita yi ta وقوله وقيل يا أرض ابلعي معك ولا سماء عقلي وقيل الماء ها؟ وقضي الأمر واستوت على الجند وقيل بعدا للقوم الظالمين zuwa cikin wannan jumla ya aka kawo dangi dangi na fasaha a cikin abubuwan da ta bace ya kawo dangi dangi na balaga da kashin wannan aya ta kai aka ce wa qila ya ardu ya ke kasa ibla imanai ya haɗe wa ya kama wuce kuma sama aka ne eh, ke ki kada ki da zubo da ruwa wa qila ma ku nan ki sai ruwa ya kafi

da duk cikin aya ɗaya aka bada wannan kisa da da a fasa a yi ta bayani da ta wasu a ba cikin kamomi kana. Wakaunan hu da matar an kafa kullum a asuna bai zan da ni kowa da aka kama shi daga yadda ya tsunta. Ya fara nufa ba ya kai abin da ya mutu. Wabin hum man harsan na wajen ya hafi ba. Wabin hum man aka zan kusurai ha. Wabin hum aka safi na jigila. Wabin hum aka zara kana. تلك ما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هيا يعني أحد الله قل لك وزك بعد أن أحد ليس الدنيا لكم أن أخذنا بظلم وقل هذا في تلكون أن يجب أن يرى للمدنيا ومنهم من أرسلنا عليه حفظا ومنهم من أخذته السلحة ومنهم من خطفنا به الأرض ومنهم من أغلقنا yanzu nan kwa da kuke magana nan wata tana nan ta kama wata kasa yau sarki biyu a wata yadda za a kashe ta ambaliyar ruwa da za ka sa yan turai da amurka ya yi ambaliya ya tafi da sunan mutane da masu yarka kuma ka ba a kuma da ki tagwa yanzu kawai cutar yin da ke da ta'ada da ɗari da tamanin da zuwa alif da ɗari zuwa dubu biyu da biyu ta kashe mutum miliyan ashirin wanda daidai ga kusan mutanen kasan litinin ke suka kare a duniya kuma adon da dubu biyu da uku a wannan shekara ta ne mutanen da suka mutu miliyan bakwai suka mutu a wannan shekara ko miliyan biyar suka kamu da sabon cuta kuma a tsawon shekara kusan ashirin da biyar ina adadin wannan cuta ta ɗaya ita kai abin da ta ci

su ka ɗauko rabuwar da dukkan kuma ko da cuta da abin da take yi ba na adadin rayuwa wannan ko banda kuma kawai ba su nake zuwa kan takiyar su annoba an wajen ruwa da jiba kasa an wuta da dutse mai wuta kawai mota fasalin jirgin sama duk abin da aka ce duk shekara tana samun fasalin jirgin sama arba'in da biyar wanda shi kuma a jirgin kuma shi ne shi mota ta fi hakan amma kuma in yi hakarin sa ɗaya sai kawo na mota shi to shi da wani ayyukan da a wuta. to yanzu wannan shekara haka ce yanzu wannan shekara tuba ba an yi haɗa hakarin jirgi sau talatin da biyar mafi muni shi ne hakan da shi ce satin da wuce wanda mutum ɗari da saba'in da biyar nan ta fi kawo

shi ka ka kuma ka ka kuma ina wanne so duniya ana ya shuɗe da jin daɗinta da masifu da cikin kwanciyar hankali kawo duniya abu biyu to ya ke nan ma da ake da Allah ne to da ka abu biyu ta duniya ko bai ɗauki amma ba abu biyu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun duk inda ka gane ba waɗannan biyu to a cikin awa duniya duniya sai an ga khawf la khawfun zulum sai ka ga wata rai abin da ka samu bacin rai ba ne na bacin rai ba za ka ne da damuwa ba kamata a kan kare kwanan ka tsaka ba kuma ta tsaka ba ko abokan ka tsaka ko kawai ba ka ba ko ka ji kakkin da ka fara kanka ko ka ji ba daidai ko bai ke tafiya ba wannan ma kare ka zo ma ko ka samu ko ina ne ka kuma kaufin nan ko an zan samu ba samu ba ko ji Allah ya tuna da kaufin idan mutum ya tsaya a kan yana da kaufin da ya ne idan ka kaufin shi ba in ka fita kasuwa ya kiri ba ko ban kiri ba in ka shiga mota an zaka lafiya ko ban zaka lafiya ba in ka kwanta ban tafi ko ban tafi ba in ka tafi zan ko ban zan dawo in ka shiga ka fito ko ba za ka fito ba ake kan tsoron ba tsakanin yi kuma wanda zai boye shi da wanda ya samu yake bukata kai da wani in ka mutu duwa dana abu su zama kare babu tsoro kawai da aka maka ajiyar da wata tsoron zai kare ko ba ka wajen ciki ba abin da zai baka maka rai ajiyar da ba ka saba a jini ba ka yi ba ba ka kai da sai aka abin nasu ne ka ba ka kuma ka ba ka ba ba abin da za a yi ma da zai ɓata masa rai da wani zama na ma sai kuɗi da yin dangin hatta wani damuwa da za ka ji kan banka an cire shi a kwasan da shi babu shi in ka shiga a janna na ya da fara da yawa Kuma da makamantar irin wannan ne na ayi na ayoyi da aka zama kuma in ka zo mafi yawan alfurman. Haka ka tabbatar da na bayyantu abin da zai faɗa ne min kin sha alfatiha ka gajerun lafuza takaitattun lafuza wa kaifatu ma'ani da kuma yawan ma'anoni wa dibajati ibadatiha da kuma wato dibaji wato kuma mai ayatarwa na ina ba tsoron ta ko kuma ta alifu rufiya da kyawun tattara hurufan ta wata na kuma kalmiha da kuma kuma da wato kusantuwar kalmomin ta وأنا تحت كل لحظة منها جملا كثيرة cikin kowace lafazi akwai jumloli masu yawa wa fusulan jabna da kuma wato fasali da yawa wa kuluman sawahiya da ilimin musa masu karkaru masu tari yawa mai asin dawawinu sun fi kan tukai yin ba su masu tuki da lilha da tashin abu da aka samu ka'ida na alkur'ani rubuta ta jami'in da rikin rubutin qur'ani lakin da aka rafi da afhamu da ilimi yana qur'ani sai kawai hankalinka ne ta kaitu da san inda ba وإنك حتى كل لقطة منها جمل كثيرة وفصول جمة وعلوما تراخرة ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها لم تجد التمرين بعدين أكبر حاجة القرآن وكثرة المقالات كما مجنجنو سنجارة المفتن بقى تشكينه بدأ أكثر مقولة يشكين لجأة الحنة ثم هو في سوء قصة التواء لما كتب القرآن يتبقى غير ذلك كوكتوشي نوجاي وأخبار القرون الثالث yadda ke kawo labaran karnoni da suka wuce التي يضعف في حالة فقهاء عند الكلام كل كلام يجعلني أتكلم في هذا ما تطبعها عقيدة ويذهب ماء الكلام وليك تجد روان ما دون حاجة تجدها آية وآية يقولون عمي لمتأمنه كما يلوران شيء لربط الكلام بعضه لبعض يجب أن كان سكي جيرتوا دمجها wata hali sarjihi da kuma yadda yake mambanne yadda yake jero magana ku fa'ani wani tabbatar mali ne da ba ta gani irin a duniya ba abin da aka samu a bayani wanda aka dauka a kare. shi kuma ne da wani bayani yana da kake san Musa sai ya fice da sallah a cikin magana sallah kuma ne kaga an fara wata kissa kana ba ka wannan kissa da kake da wani dole a kan magana kuma da ba sai kaga kana cikin da ke da wannan ayat da ana kan magana aure يكون حتى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهو لله الحمد هذا هو مكان الصلاة وما تأكد هذا هو الأوراق الكتابة لكن يا أخي أخذ يقول آية صلى أبشير مكان قوي ana ta magana aure ana ta magana aure suka dauka aure zai yi mai sai aka je hon Allah amma ana kira ka kai aure ma yadda za mu tunta ka ka mutun da Allah ya ka jeho magana ta kawai haka zaka ga akwai wanda ya yi da ne mujallali a gidan kawai akan tanasubul ayat shi ba tafsiri ne ba amma me yasa wannan ayat take bin wannan me yasa wannan sura take bin wannan a kawai tafsir da wannan sama ayat ba a'a me yasa ba kana ta ba ali ayat muraran ta buye ba kana da ba kana ta ayat muraran to me a fakkar kan ali ba ne a babban ba to in ya haɗa wasu abubuwa sai ka kai hakan ya zauna a bai waɗannan abubuwa

to ya sa kisan musa da tafi yawa ya sa kisan musa da kisan musa wani shi ne ba gunji yake maka ba shi shi ne gunji mutum ne zai abin da Allah yake so ya mana in kuma ne zama ne duk da gumaka mutane su koma gumakan su su ne masu dokoki su ne masu shari'a su ne masu gwamnati su ne masu majalisa su ne masu jam'iyya su ne masu kwatiro su ne kun zabba ga kowa a gidajen rediyo da talabijin in yana da kofi aure a matsayin musulmi yadda duk ina gwamnatin ta hanta rana ce ta sai da aure za su zama duk yan gwamnatin ta ta kai ta musa ba dinna ta ta kuma ta kai aure ta tafi in ana ɗaukar aure da musa a matsayin musulmi shi kuma ko a zito kan ta barki annabi musa dukkan gararrun mutane a kan aikar aure Fir'auna kuma shi ko mai amfani da shi wata ran ya ce ya kama dictatorship wata kuma ya dimokuraɗiyya in kuma ya duk kuma ya ba ki amfani ba yanzu lokacin da a nan musa mutum yana wa'azi ya gaba masu mai zan hannun musa sai ya demokuraɗiyya ya kuma zuro ya ce da ya ta ne mulkun da kuma wata ake hin alfa ta jari ne ta haƙi da ɗauki lukun kuma da kairun kuma da ɗauki ruwa mai yin wala a cikin abin yubi yin sai wani abin kiyar da ya ga an fura da umar da wani a wuce an ma abin wani da su ko kuta ne yin. Sai ke nan, sai ke wakana. Yake jama'a wani ne mutum mutum. Wani ne mutum mutum. halatta ne mulku mulkin mita ba hannu na yake ba هذه الأنهار يروى أن أجلكم يا رب ويكفر شعرك أبو كل واحد أنا ما دلوا أقدرنا أقدر كينا فرعون أبا لا ترجع أقدرنا أجل نحنكم أنا خير لي على كاري أيوك أن يحبون كي جبان كفا أما هذا الذي هو مدين هو أنه لا تنتظر kuma da kyau wala ya kaji da zai ba shi da fasaha bai iya magana ba bai da ilimi da gani ko da ku ce a dai a suratul min zahabin in da suke ne Allah ne ya aiki ne san ne da da kan sarauta shi ma an yi shago a kan biya kan sarauta kuma ama abin da ya kasu muku tare ni, ko ai kuma shi da mana ku da ta ke masa baya ne ya ta ne da ta mu ba ta kafa ta da kai da da ta da Allah ce ta fata kai Allah ta da suka fata mara فانت الحملان يستلقى في تنطاقه فأجركناهم أجمعين ثم فجعلناهم سلوى ومدخلا للآخر يعني يا أصدقاء الموضوع ما تكون أصدقاء الموضوع تنشي قولا بالأخذ وأبايا Sabon kuma lokacin da ya haɗa ya ce abu ya yi hakuri, fara a kan Musa ya ce Ibrisi, ana ta auna a da cikin jirgin wani abu na rako, in ba ni izini ba a kuma sai da ina ala da makarun makartu muhu suna yi da ta kurjo ne a ala da kuma amfani da yan kasanci kada da kuma ya koyi hankalin nan gari sai ta cin ba kuma ya ku musulunta kawai ya da shi ya kuke fiye da zama ku ci kaza ku ci kaza ya kuke ya kana sai a ce kun cinye shi ne babban ku ya turo ina ku da tabiyar kuma nabi annabi ku shi ne babban ku da ya koya muku wannan kun shirya wannan makarantu mutum da tukurin su ma'ana wanda ku kwace gari kowa ne kuma ana zargin baro isra'ila cewa baki ne a haka eh, kuma ga ta aka fita fito daga cikin bakin nan to sai da wani amfani da wannan dama ya ce ba bai bayyana da su ce kan gari ne mai fashi baki ka shi ka tafi da gaskiya kan fir'auna ta wannan kuma sai ya shiru ya kawo da kai sai abin da jama'a suka yi amma ba ta samu da kuke ganin za a yi shi ne jin ra'ayin jama'a فماذا تأمرون ما كنت أمير قالوا أرسيس أخطأ عليه شيء جديد أبوابا duk ba da shawara ga abin da za kuma gudun kuma sai a babban ya a cikin mota kun ji hannun ana rike kun ji hannun kashe mota wanda zai kwasa in ji a kawo an yi ba da gina dina ba wani ke kashe mutane abu ba a cikin وهو ضروري أن يدرك الأرض أوقات يبين ما حركتها wannan shi ne kana ban wata labarai a duniya har mai kyau ya kuma mai haka yadda abin yake fasara fitilin ita a zai to shi ma da ya fara fasara nan mu zai shi haka duk shugaban ya tsara da rauna shi da wannan za ta yi rai au an yi kiran da ari da sai ya kawo wannan abin da ba kuma ya sa maganar majalisa cewa a tattauna in an majalisa an samu ɗaya mutum تقتلون رجلا أن يقول رضي الله shi a koyan da yake suna yi taro dukkan mu goyi baya majalisar dokoki ta dokar a kashe mutum fi shi da kawai dan yace yana da wani abu ba tana shawo ba kuma kun bilbai na da Ayi ku kame ba, in kai ana yi ka bibu a rikin kai ba. Wani ya kuma abin da ya ke sun kun. Abin da ya ke ba kawai zai shafe ku. Abin da ra'ayi ne da kyau. أريد إلا ما أرى وما أحدكم إلا فجل والله جدا بقى مش حاجة يشكوها لهم يقولون إن هؤلاء الشرز ما تفعلون يمكن أن يكون هذا يعني الشرز ما تفعلون يمكن أن يكون لهم وليس هم لنا على ذلك 还在美国上学，他也把东西给他记住了，啊，他给这个电话。Duk ba na ta ta ce da ta wuce da wani wani ta ne. da ta sai ka kama ta annabi kuma shi احنا بقى حنا انه مصطفى زي ده نحيف النبي ابراهيم شيء يقول انه مصطفى يلا كتير على عمل ما بيعرف عنده فرعون إيه، فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون شيء فرعون شيء كان هنا موسى كان هنا فرعون شيء مع كده فرعون شيء كده كيف هو الذي ظالم بكل كائن هو الذي يعطيه متعلق Wallahi da sun mara jikin kirkir zai kuma muke mara jikin ya masu wani da rikin kunya ya kan shi musa. Wata ba shi wa ma shi musa. Ya su ayu. Shi ka kuna da ga mata malam ko ko kan da ko shi ba wannan ba shi ayu. Ba ku san ma ta cikin girma ma. Ya su ayu. Ba ku ba. Ina da ya kauni. Ina wata da ba ka da ina ya kuma haƙi.

ke da kuma ne ke da ya sai wanda da ta ba abin da ya ne ke shi. jawabin da azumi ba na hana yau ko kuma ta gaban sa sai ne ba ta kuma da shi da ruwa babu ne na ta ko ta tsira ta ba ne ko tun da ne mutum da da ya so kawai mutum da dole ya ta hayi kawai kawai ya ai sai kina da ta kuma da ya yana ba, bare da kowa da daraba idan kika da daraba kuma da ta fice

har mun da duniya sai masa wayo akan harkar duniya ba amma ya yi shi sai da ina da sanin da shi to sai ana yin da zai fara kai amma ko ta sai Allah ba ya yi ko ta ba ya yi to idan ka fara kana Allah ya yi ko to ma ne sai don ka ba ya yi da Qur'ani wanda an sarki ne a cikin kuma a kuwa sun kake shari kake kake yosu sai a cikin bari ku kare a kamace ina ba abubuwa da yawa sai da yake mutum baki da rayuwa da ta tun da yake ba a kan matsala kuma da wasu suka wani kai hasa da hasa da bai ba haka ke kaka ciyar maka wannan ta ayyuka ya bai shi da jarabawa mata ya zo ya shi kafa ne kaza ya zama mai sulki da shi a cikin da jarabawa har Allah ya kai shi da ya kai shi ina ya kula mutum shi kuran kowa ne ana mutum da aka yi da maka karshe yi ne ba a dole da kisa wani shi kuma ba mutanen annabi nuhu adawa abudawa mutanen annabi shayi mutanen annabi lo sai aure da mutanen sai a zauka da suna da kafaran maka wani da ke sai suka mutu kai sun ka dauki da bayyana sun da mutanen annabi nuhu suka ne bautawa Don wata kafa ana yi rauki na cikin turar tuzo, wani ne suka mutu mutane kirki ne suka wa'azi suka mutu ya tafi aka mayar da kawai zuciya zama abin bauta an yau kicin da zuwa da kawai wannan sai aka ce kai cubu ana mutuwa duk ne ya ga kuma da ana yi ya ka ɗauki ta kana tabi shayi a kawai su bayan kafin shi ne kawai kar ba na hau yanzu da ka ba wani kwano ne ka ne da kawai ne kana wuri da kawai ne gobe da zuwan sa hangirin a wannan yin kafin ne a kayan rayuwar ba ba su dole shi ne na tsara wani abin gobe za ki yanzu an ka tabbata da kyau Kuma wai, ne ka tsanke mana kyau da shi kawai da shi, da hanyar lokacin yake da kawai da shi kawai da shi, da hanyar da shi kawai da shi, wani watanni, haka ka fata mai. Abu shi ne yanzu da ga mutane kyau. Kuma wanda ba, wato mun, wasu kuma da su إذا كنت أنت أنا ما راح أعمل جوا، في حاجة بدرج. أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أبدا الأمور ده ما تحسنا إنه واحد كبير من الواحد اللي جاب الحل واحد كبير واحد اللي هو من الواحد اللي جاب الحل واحد لا يرجع فيها هنا يا جماعة لما تقول يا جماعة لما تقول ko ta musu shekaru mana ko kuma kawo abubuwan rayuwa an wani a kuma yana zai kai yana da kai zai a yi wannan sai da har a kai da duk da wannan mutum ya yi a yi jiri a abin da ba a yi gona to adawa kuma ce da kanji yanzu kawai a gwamnati lokacin da gwamnatin da ba ta wuce shi abin da ba ta da a wani shi ne a kawo ya kawo kuma da bayan abin da ya sai kan ba ba ko ba abokan ko ba da wani ko da kan iya ko ba da ya tubo ko kan ba ba ba ba ba ba biyayya da zai kuma kamar da ubangiji ya dauki wani da ba da kashi ba ko da zai mabuwa amma da sun san abin da da kama da wani da kan da kuma sa ko da kuma hore ba komai ya kaza Thank you. shi ku shi ku ku abubuwan da za a ce haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri wata da ba a yi wannan ba a tattaro haƙuri haƙuri ya muka zauna a wajen ka ga hanya kawai abu da Allah ya ce mutum ya kai da ba ka yi wani na haka shi yawa ya yi a cikin kuri abu dokar da kuma ka ba ka ya ce kai da na ba na ya ce kai ka ka ka ya ce kai ba ki ba ba ya ce kai ka ba ba ya ce kai ka ba ya ce kai ba ba ya ce kai ba ba ya ce kai ka ya ce kai ba ya ce ba na lafiya shi ne amfani da kai dai kai wannan da kake kai ya ce kai ka da nan ke tafi ko kai ka ta ko na ko ta ta ko فحرقوا فحرقوا أعين الناس وكذبوهم وجاءوا بالسحر العظيم وأوحينا إلى أن قال كيف هي تلقكم حياتكم وقع ما كانوا يعملون وغلبوا ضعيفا وانقلبوا جاهلين وقلت هي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وقالوا في آية إذا لم ربنا أفرج علينا الصبر ربنا أفرج hakika sai da ɗauko da da da da da da da da da da da So, wannan duka darasi ne da ake ba al'ada ƙwararren da aka samu wannan.

da haɗuwar kalmominsa in ta ama abu kamar yau ku ciwo a ta abin yau idan ya manne ne da tsoke da kane da kuma kalmomin Qur'ani haka da tafiye da juna a wanda zai zarta wani ba a da ta haka haka Allah ya tsokar da shi. Sababatin da ta shi ne kai sun har irin su fiye magana. المحيق الذي مشير عن تفكير الجنة أنا هنا الذي لا أعرف ما المحيق يعني تفكير كوي وتفكير da kuma wanda yake mai alheri ko mai amfani sana'a kuma shi ne abu mai wato ainihin daraja sun hajiya kuma wanda yake fito da fito da hawa kuma sun tattara min hawa ya hawa sun ji bala isin da ke cewa babu sana'a idan aka halarta da abinci ko mutum yana cin ba ko ko bayan ko bawali wani hadisi yana nufin sallah ce babu gaba daya haka yadda na sallah ta hadar ta ta'ala ta kula wa ya da kula ba yana za a nafiya ce wanda ya yi tafarin jinsu sun da gaba daya nafiya ce ne jinsu amma da kama da zaka tarzabu da isa mai kawai kamara da har ma'ana tana kuma da zai ta kuma da zai irin da zai to haka wasu malama kuma sun ce na kawai kamara ne sannan ce ba su cika sosai amma mutum ya yi tsantsa da cikin bayan gida aka bi ana ce cikakken rukunin cikakken sun yana da nukuwa ba da kushe ba ba su da ta tauri amma ba su yi da sannan ba ko har an cikin hana shi ruku duk mutum ya rasu da ban gida ko sai ba zai iya cikakken ruku da cikakken sujjara ba dan buɗe ne ba zai shi kuma sarki ba zai ka ko da buɗe ka kan ya ba da hali ta jama'a na ji wani ma malami ce ya ce duk wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuskure ya fita daga musulunci ita nake so ba kamata a ce annabi ya kuskure ba sai amma ba kasa ma bai kamata ba har yanzu assalamu alaikum dan Allah ma menene ma'anar wannan a karatun mu na baya al'aji karatun jita jita kenan wal burki kullu fil madinati kuma ka wacce take afkowa cikin magana sannan kuma da kuma wannan ne ake nufi da wannan a cikin hadisi Abdullahi bin Umar da take a cikin jinin al'ada a yi ita in ajaza wa samhaka to makarubuta a cikin yana yi ban fahimta wannan ake nufi ba wanda ya mata a wani guri ne alkafi ya baka da shiya muna nan ta cikin ma'aikata da baka bai da ba ta shiya masu da baka bai da baka taurin da za'a da duka da za'a Dole ta mana ta Allah ya ba ta sami wani shi, ko ta kuma hadisi da kake yi ba. هو تطلع حديث تطلع حديث صحيحة. دلوقتي النجم wani kimanin na tambaya kan hukuncin wanda ya shafa da hulɗa har maniyar su bai kamata haka yi ba ko halifa shi ya ta ai wannan da aka ce masa wani yana tsoron da amma ba shi da kudin aure to sai ce dan da iskin da shi kenan ya duba cikin cikin suna ya kawo kuma shi Allah ya zo gurin da ke gaskiya wata da ta ko halifa aka gare ta a cikin gusa a ƙarshe da kai ta ci karo da hadisi ta ci karo da ayyukan حاجة ذكر الله يأتي والذين هم لفروجهم حافظون وأن تكي سرية فروجهم إلا هناك أزواجهم من أمسا ما تقولوا أو ما ملكت أيمانهم فأو تداول فأولك على قيمه ليس فإنهم غير هناك أولا من ان ان ان ان ان ان هناك هناك هناك هناك هناك من من من من بيوم su ba هناك zargi ba ne sai ya هناك ne ba ta wara a هناك don ne wani hanya ta biyan bukata ba a biyun nan ba Allah ya kawo mal'adu wannan tana da saba yan ta ta saba ce wannan cewa abu da hanya a fitar da mani ba ta hanya aure ba yake da ba wani ayata alƙur'ani da kuma ya ci karo ya hanyar da annabi ya bayar كان يضع أنه ما المجتمع يوم الشمال ويتبع عليكم البعث فليتزوج فإنه أخف للبشر وأحسن للفرد ومن لم يستحق فعليه بالفرد فإنه له ودا يا كما da karfin da zai kuma yana da da zai nauyin su ya aure A ba zai iya ba ma'ana zai da karfin da ke ko ba da ya yin ina ko yana da masa kamar tijiya shi ya zama zai taimaka wajen rage sha'a. Wajen zai ce, ai na yi azumin kuma shi ba ta ba ta ce. irin abincin da yake buɗe baki da su da wanda yake da su da kuma masu lafiya ne zai ga mutum kuma an yarda cewa ba da kuma ita sai kuma ne wata hanyoyin amma ne ba ba da farko ne ya aure wannan kuma ne wanda ba ko ne an haka samu akwai shi kawai ba wa kawai ya tsara kan yi da kana amma ka ce da jirge kuma ana cikin wannan yanayi ba a matsala yawa abin ba saura ko da za ka ba ta rai da da kai za ni da ta kai aura ba ba kana ga ni ka rubuta ni kaza ni kaza ni kaza a ta ji kace to ji ba ta ji kike da kake da ko na ko kana Allah sai ke سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الذين